saboda mu tarayya cikin alkhairin bisa ka'idar addalu ala alkhairi ka fa'ilihi dan waɗansu su shirya mu sami lada bisa ka'idar la'an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am da haka yan uwa mu muku fatan alkhairi da fatan za ku yi Allah ya sa mu dace a gurguje yadda kuka ga topic shine Prof Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari ya yi sharri ga albani don ya ji wuta gurin baban da ya ritsa munir adam koza wato bisa ƙa'ida na ilimi bisa adalci kuma bisa zahirin abin da ya faru da waƙi'i prof na yi masa adalci da na ce ya yi sharri kuma wannan sharrin da ya yi ga nasiruddin albani shi ya bayu jahilai suka ruɗu da abin da ya faɗi suka je suna zartawa cewa ai haka abin yake bayan kuskuren ya faru ne daga shi prof ibrahim makari wanda abin da ya faɗi wallahi ba haka ba ne wallahi ba haka ba ne sharri kuma ya yi wallahi sharri ya yi wallahi kalmar sharri na yi masa kara da hannu ambace shi da shirri don akwai sunaye wanda suka cancanta a sawa abin da ya suna da su amma saboda nisantar wa'annan alfaz ɗin na ba shi wannan kalmar sharri wanda sharrin ya haifar da kace na ce ya haɗa mu rigima da jahilai mabiyansa ya haɗa mu rigima da jahilansa da ya turo ya ce yana tare da su da kowa ya gani jahilan nan karya ƙa'idodin ilimi suke rusa addinin manzan Allah suke yaƙan manzan Allah suke wa'annan jahilan ya sa sun ɗau abin da ya faɗi wanda shi ma ɗin sharri ne suna zagin bayan Allah suna zagan mana malama mu a ƙa'ida in ka faɗa abu muka ga ba daidai ba ne za mu zo da littafin ne mu karanta mu buɗe in za ka iya zuwa ka kare kanka ga fili ga mai doki inda ba ƙasa nan ne ake gaddama kokawa in wani za ka turo ya kare ka ga fili ga mai doki mu dai fatanmu mu barrantar da bare wanda aka yi wa ƙage aka yi wa sharri musamman ma in a cikin malumin yake a gurguje zan danna wannan dattijo Allah ya ƙara masa lafiya na Ghana da nisan kwana wanda ya zo ya tarfa munir adam koza akan salatul fatih wanda wannan dattijo ya yi masa tambayoyi wanda ga dukkanin mai hankali mai bibiyar abubuwa mai sanin ya kamata salatul fati ta tashi wa aiki ta hanyar tambayoyi da kuma tsiye da yawa ɗaya daga cikin jahilan prof ibrahim makar shi ne munir adam koza ashe wannan dattijo shi ne ya tsira prof ibrahim makar da ya je ghana har ya sa prof ya sharri da Nasiruddin Albani wanda wannan sharrin nasa ya haifar da kace ce tsakaninmu da jahilansa wanda duk zan danna sannan na buɗe layin waya kuma naga wanda zai kwace shi wannan dattijo zan sa muku kujiyan da suka karke da munir adam koza wanda duk da yake na san dai wannan dattijan na san kun ji abin da ya faru amma zan sa muku kuji tsakaninsa da koza ya Allah ya salamu ga shi nan ga dattija annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah shi ake karba wurin shi ko wurin wani shi shi ake karba wurin shi sallallahu alaihi wasallam to kasan dai ba shef tijjani ya an fa salatin fatihi ba muhammad ahmad bakari shi ne wanda ya nemi taimako wurin ubangiji yana neman ya bashi salat hmm. wanda yake abdalin salat hmm. shine an ka kawo mishi salatul fati cikin farin takarda hmm. da alkalamin al'arsh an ka rubuta ya shiga arwa kwana arba'in haka ya tabbata ko bai tabbata ba ana faɗa a'a ana faɗa ai ni ba bahaushe bane fa ni ni ba bahaushe bane wallahi ni ba bahaushe bane in kace ana fada su ba ke fada haka ake towa. eh haka ake towa. kai mai hausar da zai gane kai mini hausar da nan gane حتى اللغة العربية ربما أتكلم عنك باللغة العربية an لعل أن تكون laka أوضح لا لا لا لا انا ما اريد ان اتكلم لغه العربيه ليس كل الناس يفهم العربي هكذا يهكا قلت هكذا يهكا لا لا لا لا, هل نتكلم على لغه الحوسه لان البروجرام للغه الحوسه abinda ni a Hausa ta nace ana faɗa haka ake hakaitowa haka ake ruwaitowa ana faɗa su ake faɗa malamai malamai wani irin malumma kai tambayin yi yawa fa <laughs> in na ce malamai nau'i nau'i ne malamai nau'i nau'i ne eh. to faɗi da wani nau'i da wani nau'i sai ya ba masu faɗa akwai malumman da sun ka yadda da abin da na tambaye kan ga akwai wanda ba su yadda ba sufaye to sufaye aiwa to abin da nake son ka faɗi ke! saboda Allah wanda ya nemi abin da da a bashi ya fi dukkan salati a zamanin shi wa yake jayayya da shi domin annabi Muhammad wai ke jariya da shi da annabi Muhammad da annabi Muhammad yake Ba ka ji ba eh, Ahmad al-Bakari ya nemi a bashi talatin da ya fi dukkan salati a cikin zamanin shi ya shiga halwa kwana arba'in da ɗaya to wannan dattijo yan uwa shine wanda ya ritsa koza wanda ga dukkanin mai hankali mai tunani wanda ya san abin da yake daga ranar ya daina salatul fati daga ranar amma wanda ya ci gaba da yi bayan shiriya da wujja ya bayyana gare shi shi da Allah to ashe wannan dattijo ya taɓa ritsa prof Ibrahim makara har ya kai prof bango prof da ya ji wuta sai wa Nasiruddin Albani sharri wanda zan sa muku yanda ta karke da wannan dattijo gashi nan batun wani ya yi ma tambaya game da batun haƙƙa kadirihi wa miqdari da azim bayan ka faɗi wannan na ji ka ce in haka ne ka ce kaman akwai salati in ma'ana ne akwai wanda salatin da ya fi na eh, salatin ibrahimiya ma'ana malam aka ka faɗi ko abin ko da shi da kyau da Allah so a maimaita wurin to masha Allah zan maimaita a kashe na'am yawa a wacan ba na faɗa ne na nakalci maganan bin ba afwan Nasiruddin albani ne yake cewa idan ana maganan ma'ana wata an ce ma'ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da fi girmama salatin da yafi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu fiye da as-salatul ibrahimiyya na rantse da zatin Allah ba inda Nasiruddin al-Albani ya faɗi wannan abu wallahi prof ne ya faɗi ya jingina masa babu inda Nasiruddin al-Albani wallahi ya faɗi wannan abu wallahi bai faɗi wannan abu ba ni na rasa ina kasa ganewa wallahi nakan kasa ganewa Wata watarin in furfi ma wani abu kakan ƙara kallonsa wai kaga wai profesa ne kenan ko yaya ne abin ne yakan kasa yakan sa ni wahami gaskiya saboda in dai karatu za a yi na fahimta abin da ke cikin littafin sifatu salatin nabi min takbir ila taslimi ka annaka taraha in dai abin da ke ciki ne babu wanda zai shiga ya karanta ya ce nasiruddin albani shi ya faɗi wannan maganar inda yana fahimtar karatu to amma abin yana sa ni ina kasa ganewa wai prof profeso ne ke faɗin haka hakan ya gano wannan abin da prof ya yi ya jefa jahilansa jeji kuma wallahi nasiruddin albani bai faɗi wannan magana ba shi dai a ce wai ya faɗi wallahi bai faɗi ba san ba wannan maganar ya faɗe ta ya ce ni nasiruddin albani na ce in dai gurin kaza ne ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba wallahi nasiruddin albani bai faɗi wannan maganar ba kwata-kwata bai faɗi ba amma ina ganin zancen da ya kawo na shafi'iya shi ya ruɗe su yasa suka ce shi ya faɗi to na kasa ganewa da wani irin ala suke shiga cikin littattafan malama da wani irin ilimi da wani irin makami suke shiga da wani irin idanu suke shiga da har suke fahimto abin da ba shi aka rubuta ba da har suke faɗin abin da ba shi aka ce ba wannan sharrin da Prof Ibrahim Makari wa Nasiruddin Albani ya ruɗar da jahilansa wanda ɗaya dai daga cikin mabiyansa yaransa kuma masu zama a gabansa ya taɓa zuwa gabana ɗalibinsa na gabansa ya kawo wannan maganar na ce ya ɗauko littafin nima na ɗauko littafin da na tisa ɗalibin a gaba sai da ya janye wannan maganar ya ce ya janye ta wacce dai prof ya faɗi yanzu zan danna muku kujiyar da ta karke shekaru da suka wuce Tsakani na da ɗalibin prof na gabansa kuma da prof ne ya zo wallahi yadda na biya wa ɗalibin karatu ya janya wannan magana ya ce ya yi kuskure kuma daga bakin prof ya ji ta wallahi shi ma janyewa zai amma in sa muku kujiyar da ta karke da ni da ɗalibin nasa gashi. shine ai na tabbatar ma ba shi ya faɗi ba kai yadda ba shi ya faɗi ba abu na gaba shine ka ce eh ba shi ya faɗi ba ka janye wannan magana amma ya yi maili zuwa ga wannan magana sai na ce ma a'a bai yi maili zuwa gare ta ba shine na tabbatar ma farko ma wannan gabar aka aqabu jama'atu min al-mutaakhirin da dalilin ka wannan ya faɗi da kansa shine duk sigogin ma da ake cewa waccan ce tafi in an rantse cewa sai an yi wannan ya faɗi cewa duk babu lafazin sayyidina shine ma dalilin kawon nan magana sannan kuma gaba ta ƙarshe sai ya yi magana akan mafi cikas salati ga annabi sallama sai ka salatul ibrahimiya sannan sai ya ce kaza kaza kaza har ya ka dalili ai manzon Allah wannan salatin ya sanar da sahabbansa dan haka ba zai zaɓar wa kansa ko sahabbansa ba sai abin da ya fi falala sai abin da ya fi ɗaukaka dan haka amma amma akara makallahu tambaya nan shi ne shi bai ba shi ne ya faɗa a baya cewa duk wanda ya faɗa cewa babu wani nassi wanda yake nuna cewa babu fifiko a cikin lafazi. A ba wai shi ya faɗi ba, ba shi ya faɗi ba. Ai cewa wa qad ta'aqabahu jama'atun min al-muta'akhirina bi annahu ka zancen su kenan. Laysa fi kayfiyatil laysa fi fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala subut al-afdaliyati fihi ma min hayth an-naql jama'atun min al-mutaakhirin ne suka fadi ba shi ya fadi ba ba shi ya fadi ba amma menene fa'idan kawo wannan magana ai ya fadi a ƙarshe annan sai ce wal mas'alatu mashhuratun fi kutubul fiqh sai ce wal ghardu minha kaga ya fadi kawowa shine anna kullu man zakara mas'alata min al qatibatan lam yaqa fi kalami ahad minhum sayyidina kaga fa'ida ta kawon nan ya sarraha Allah dai sai kaga yana magana akan lafazin sayyidi to eh to kaga kenan ba ma akan abin da kai zato bane kenan yake yin ai magana akai ma yana faranti ne ga masu kawo hadisin lafazin sayyidi <laughs> to amma amma ba cewa kai cewa kai ba haka da fa shek cewa kai shek nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ayyabu ba abin da aikace kenan da abin da aikace kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na jai to a wallahi alhamdulillah shek alhamdulillah wannan wannan magana na jai amma ka san abin da nake so da kai a shek a kun ga inda wannan ɗalibi ne na gaban prop kuma abin da ya ruɗe shi shine abin da prof ya faɗi kaga da ya zo gabana ya ɗauko littafin na ɗauko littafin ya ce wannan maganar ya janye kuma maganar ga asalin inda ya ji ta nan asalin inda kuskuren ya taso ga shi nan ne batun wani ya yi ma tambaya game da batun haƙƙa yi wa miqdari da azim bayan ka faɗi wannan na ji ka ce in haka ne ta ce kaman akwai salati in ma'ana ne akwai wanda salatin da ya fi na ya eh, salati ibrahimiya ma'ana mana haka ka faɗi ko a ko da ne ban shi da kyau da ana so a maimaita wurin to masha Allah zan maimaita a kashe na'am yawa a wacan ba na faɗa bane na nakalci maganan Ah, bin ba ah, afwan Nasiruddin albani ne yake cewa idan ana maganan ma'ana wata an ce ma'ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da fi girmama salatin da ya fi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da as-salatul ibrahimiyya to kaga inda matsalar ta faru kenan to dai ɗalibinsa na gabansa ya zo gabana ya janye kuma wallahi da furuk din ne zai zo wallahi shi ma sai ya janye wallahi wallahi to kaga inda matsalar ta faro kenan dalilin maimaita ko dalilin kawo wannan karatun shine na ji wani jahili daga cikin jahilan prof ya bulla a tiktok wanda an yi rashin sa'a lokacin bana cikin dare wajen karfe biyu na dare ko ɗaya na dare ya bulla a tiktok ya faɗi wannan maganar wacce prof ya faɗi yanzu na ciji yatsa wallahi na ciji yatsa dan da mun yi karo da shi to yadda muka yi karo da wancan ɗalibinsa na gabansa ya ce ya janye wallahi shi ma da su ya janye to amma yanzu ga shi anan zan ɗauko littafin na ƙara karantawa idan prof ya bugo waya wallahi sai ya janye wannan maganar in wani ɗalibinsa ya bugo waya wallahi sai ya janye da haka wannan maganar ba nasiruddin al-albani ne ya faɗe ta ba prof sharri ya yi wa nasiruddin al-albani bai faɗe ta ba wanda wannan ya ruɗi jahilansa suke ta yaɗa ta a duniya wanda ga littafin sifatu salatin nabi wannan asuli ne ma ga littafin sifatu salatin nabi wanda ina ganin zan buɗe na karantu tiryan-tiryan karatun daki-daki ku gane sa'annan kuma bayan na karanto zan koma ne raddi ga prof ga 'yan ɗariƙar tijjaniya auna salatul fatih da wannan mizanin na malaman shafi'iya kuskure ne karyata shehu tijjani ne saba wa shehu tijjani ne don shi salatul fatih ba a sa shi a ma'auni na wa'ancan malaman fiƙi kwata-kwata shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirin ma'ani zan kuma buɗo wajen na karanta auna shi ma da zancen malaman fiƙihu saba wa shehu tijjani ne don ba a auna shi da wa'annan ƙa'idodin shi kawai amurin ne ilahi haka kawai yake daga Allah shi yasa kuskure ne ma a auna shi da wancan cewa malaman shafi'iyya sun ce kaza wannan kuskure ne ba a yi wa salatul fati haka haka kuma shi tijjani ya faɗi kuma dai wannan magana nasiruddin al-albani bai faɗe ta ba ƙarya ne a daidai nan gabar kuma akwai wani abubakar maɗatai naji yana faɗi ya ce wai Nasiruddin Albani bai yadda manzan Allah shine sayyidul khalqi ba shugaban halitta wannan kuma ƙarya yake masa shirri yake masa ƙarya yake masa zan sa kuma in nuna wajen ku ji zancen Nasiruddin Albani matsayin Nasiruddin Albani dangane da shugabancin manzan Allah ga halitta ka kakaf shin ya yadda manzon Allah shine shugaba wanda ya fi kowa a wajen Allah ko bai yadda ba da Albani zai yi magana insha Allah abu uku za mu tattauna a kai. abu na farko shine cewa da Albani ya ce wai ba salatul Ibrahimiyya ne wai ya fi ba wannan magana ƙarya ne wannan magana ba daidai ba ce wannan magana sharri ne wannan magana ha'inci ne na ilimi wannan magana wawaitar da jahilai ne nasiruddin albani ba inda ya faɗi wannan maganar in kana da wani aƙida samo littafin da zaka kare ta amma ba littafin malamin mu ba gashi zan danna an gane zan danna bayan na gama karantawa yanzu zan fara nuno wajen inda prof ya samo wannan maganar har ya Nasiru nasiruddin albani cikin littafin gashi ku yi haƙuri da Allah kuma in na gama na sa nambar waya shine abin da zan yi gashi wannan kaga littafin sifatu salatin nabi ne ka gan shi asuli ne ma eh, asuli ne ma gashi asuli ne ma gashi na sifatu salatin nabi kaga minar takbiri ila taslimi ka annaka taraha ga wajen kuma da Nasiruddin al-Albani yake wannan maganar eh, ga wajen da Nasiruddin al-Albani yake wannan maganar kwata-kwata ba haka ba ne. ba inda Nasiruddin al-Albani ya faɗi wannan maganar kuma wallahi summa matallahi da a ce ana ajiye karatu a fahimci karatu inda yake wallahi babu wanda zai fahimci wannan abin inda yana fahimtar karatu wallahi ga wajen kuma wannan magana da zan karanta haka take haka take wannan magana gashi cikin sifatu salatin nabi ne kaga wannan ma asulu ne gashi na imam nasiruddin al-albani gashi magana kuma ɗaya ce ga wancan duk abin da yake cikin nan shi yake cikin wancan gashi in ka duba gashi in ka duba in ka duba cikin shafi na 941 941 juz'i na uku asli ne na sifatu salatin nabi gashi juz'i na uku in ka duba shafi na ɗari tara da arba'in da ɗaya gashi inda yake faɗi nan wajen prof ya karanta ya ce wa ƙadi zakarar shafi'iyyatu anna rajulan law halafa la yusalliyanna ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam afdal salati yace shafi'iyya sun ambata lallai da wani mutum zai rantsi lallai ya ce wallahi sai ya yi salati ga annabi da salatin da ya fi kowanne mafificin salati suka ce fatsariƙul birri an yi salliya alan nabi sallallahu alaihi wasallama allahumma salli ala muhammad كلما ذكره الذاكرون وسها عن ذكره الغافلون suka ce hanyar da zai bi ya kubutar da rantsuwarsa hanyar da zai bi Ya yi abin da yake daidai shine yi wannan salatin gashi ne Allahumma Musalli ala Muhammad kullama zakarahu runa, wasu ha an dhikrihi al Su suwaye suka ambata shine Shafi'iyya gashi wa qad zakara Shafi'iyyatu Shafi'iyya ne suka ambaci wannan suka ce ga wani salati in ka rantse sai kayi salati ga manzan Allah da salatin da ya fi komai ne kai wannan da salatin da ya fi kowanne shine kai wannan ya ce wa ƙalan nawawi imamin nawawi ya ce shi ma ɗan shafi'iyya ne ya ce wa sawabu daidai Allah zai yambaghi jazmu bihi wanda ya kamata a yanke da shi a ce lallai ka yi salatin da ya fi kowanne an yi ƙala shine a ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم يتي شيني أي صلاة الإبراهيمية إن جوا إمام النووي يتي الحديث حديث زوا قرشنسا سي إمام ناصر الدين الألباني يتي وقد قاشي وقد تعقبه جماعة من المتأخرين yace jama'a daga cikin na baya-baya cikin shafi'iyan ma daga cikin na baya-baya sun bibiyi zancen shi imamun nawawi wa qad jama'atun min al-muta'akhirina sun masa gyara mai suka ce suka ce bi annahu laysa fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala subut al-afdaliyyati fihi ma min aisu naqli wa amma min aisu ma'ana fal-afdaliyyatu za'iratun fil awwal suwaye suka faɗi wannan jama'atun min akirina ne sun bibiyi zancensa suka ce bi annahu laysa fil kayfiyatayn almadhkuratayn babu a cikin kaifiyar guda biyu da aka ambata wani kaifiya ne shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim salatul ibrahimiyya kenan da kuma wannan Allahumma salli ala Muhammad kullama zakara wa zakiruna wasa an zikril ghafilun suka ce to laysa fil kayfiyatin al-mazkuratayn babu a cikin kaifiya guda biyu da aka ambata ma ya dullu abin da ke nuni ala thubutil afdaliyati fihima kan nuni kan tabbatuwar fifiko cikinsu min aisun naƙali ta ɓangaren naƙalinsu wancan cirowa aka yi rawaitowa aka yi wannan ma haka suka ce wa amma min aisul ma'ana amma ta ɓangaren ma'ana fal afdaliyatu zahiratun fil awwal fifiko ƙarara yake a fili yake cikin na farko wanne ne na farkon wannan shine allah salli ala Muhammad kullama zakara adh-dhakiruna wasaha an zikirhi al-ghafilun suka ce kaga fal afdaliyatu zahiratun fil awwal kaga wannan shine zancen su amma ba inda Nasiruddin Albani ya faɗi ba inda ya faɗi wallahi su waye suka faɗi jama'atun min almutaakhirina ne amma Furb yace Nasiruddin Albani ne ya faɗi to wannan yasa jahilansa suka ruɗe suke ta maimaitawa su ce Nasiruddin Albani shi ya faɗi amma waye ya faɗi jama'atun minal mutaakhirina dalilin kawo wannan ma mas'alar ba ya kawo ta ne akan wai wani salati ne ma ya fi ba sai ce wal mas'alatu mas'alar mashhuratun fi kutubil fiqhi shahararriya ce cikin littattafan fiqhu yace wal gardu minha munfa daga wannan mas'alar cikin kawo ta wannan littafi shine anna kulla man zakara hadhihi mas'alata lalle duk wanda ya ambaci wannan mas'alar min al-fuqaha qatibatan daga cikin malaman fiqh gaba ɗayansu lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyiduna duk zancen ɗayansu babu wanda ya sa sayyiduna ciki sai ce walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan ya ce da wannan daɗin na Sayyidina ya kasance abin so ya ce ma khafiyat alaihim kullihim hatta aghfaluha ya ce da ba su rafkana gabarin wannan ziyada ba dukkaninsu da ba ta ɓuya gare su ba har su rafkana gabarinta sai ce wal khairu kulluhu alkhairi dukkaninsa filittiba'i yana cikin bin manzan Allah wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ko Allah shi ne masani to kaga inda prof ya karanta wallahi ba inda Nasiruddin Albani ya ce. wai ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba wallahi ba inda ya faɗi su suwaye jama'atun minal muta'akhirina ne shi yasa wancan dattijo wanda ya ritsa munir adam koza akan salatul fatih ne dai ya je ya ritsa prof ibrahim makari har ya kai shi wa yin sharri wa nasiruddin al-albani Ya ce Nasiruddin al-Albani ne ya faɗi kuma wallahi ba inda ya faɗi ga karatun ai ga karatun tartar ga karatun tartar kowa na gani gashi suwaye suka faɗi jama'atun min al-muta'akhirina ne Nasiruddin al-Albani a fahimtarsa salatul ibrahimiya shi yafi haka ne kuma amma ba inda ya faɗi to na ji an ce jayirin furb ya je tiktok ya maimaita wannan maganar wannan maganar ba inda nasiruddin albani ya faɗe ta ga karatun zalla sai dai son zuciya da ƙin gaskiya ba inda nasiruddin albani ya ce wai ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba babu wajen babu wajen gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata ba inda ya faɗi ga wajen kowa ya karanta ya gani wannan ita ce maganar Nasiruddin Al-Albani ba inda ya ce ba salatul da ne fi ba in za ku kara batan ku kuje can ku nemo littattafai amma kada ku yi wa malaman mu sharri wallahi duk wanda ya canja karatu duk wanda ya ha'inci al'umma duk wanda ya karkatar da abu daga inda yake wallahi sai mun nuna wa al'umma ba za mu ci amanan ilimi ba ba za mu ci amanan malama ba wallahi sai mun nuna sai mun biya masa mun dan yatsan yatsansa mun sa a wajen ba inda Nasiruddin al-Albani ya faɗi wannan maganar idan kuna da aƙidar cewa salatul ibrahimiya ba shi ya fi ba ku je can ku samo dalili akan aƙidar ku ba cikin littattafan malamin mu ba shine maganar gaskiya ba inda ya faɗi sannan abu na biyu da zan yi magana akai shine sa wannan mas'alar a wannan ma'auni saba wa shehu tijjani ne sa wannan matsalar a wannan ma'aunin ma wallahi saba wa shehu tijjani ne saboda shehu tijjani ya yi bayani ya ce shi salatul fati ba a sa shi a wannan ka'idodin sa shi ma a wannan ka'idodin a ce ai waɗansu malima ko nasiruddin al-albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba ta ɓangaren ma'anan me ka faɗi shi yasa na ji wani jahilin prof gashi zan danna shi ya ce ai salatul ibrahimiyya wannan salatul fate shi ya fi dalili wai shine ai a cikin salatul ibrahimiyya an ce haƙƙa ƙadarihi ka ji jahili bayan kuma shehu tijjani ya hana a sa shi a wannan ma'aunin gashi inda jahilin ya faɗi tashi salatin da ba salatul fatihi ba ina da fatihi cewa aka yi wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al'azim Allah kai ma annabi salati da iyalansa gwargwadon darajarsa wancan kuma cewa aka yi kama sallaita ala ibrahima wa ala ibrahim kamar yadda kai salati ma ibrahim da iyalan annabi ibrahim salatin da aka yi ma annabi ibrahim bai kai gwargwadon kadarin manzon Allah ba don haka haƙƙa qadrihi yafi salatin da ba wannan abin da wannan jahilin ya faɗi ya saba wa shehu tijjani gurin ƙa'ida na salatul fati shi salatul fati ba a sa shi a wannan ma'auni zan sa shi ya ƙara faɗi wannan to dole ka yadda salatul fatihi ta fi salatin da ba salatul fatihi ba sabila da a salatul fatihi cewa aka yi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azimi Allah kai ma annabi salati da iyalansa gwargwadon darajarsa wancan kuma cewa aka yi kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim kamar yadda kai salati ma ibrahim da iyalan annabi ibrahim salatin da aka yi ma annabi ibrahim bai kai gwargwadon kadarin manzon Allah ba don haka haqqa qadrihi yafi salatin da ba wannan shine dalili da ya sa wai salatul fati ya fi kowane salati to shehu tijjani ya hana sa salatul fati a wannan ma'aunin shehu tijjani gashi cikin jawahirul ma'ani ya hana sa salatul fati cikin wannan ma'aunin gashi cikin jawahirul ma'ani juzi'i na ɗaya juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas gashi juzi'i na ɗaya juz'i na ɗaya shehu tijani ya hana a sa salatul fatih a wannan ma'aunin da jahilin nan ya sa shi ya sa ma haɗa salatul fatih da kuma wancan batu na shafi'iya waɗansu da suka faɗi jahilci ne rashin sanin ma ɗariƙa ne lokacin da ake wa shehu Jani tambaya dangane da salatul fatih me yasa babu assalamu a ciki daga farko har ƙarshe ga abin da shehu tijani ya bada amsa cikin jawahirul ma'ani wanda yake raba da hamish na kitabun rima juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas shehu ali wa arazim yake cewa wa sa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi shi shehu tijani an salatil Fatih lima ughliqa dangane da salatul fati' lima ughliqa li'annaha khaliyatun anis salami saboda ita tawo fanta gabarin assalamu ba assalamu a ciki li amrin aujabahu saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya amsa da faɗinsa ya ce wa amma su'alukum amma ku da kukai an salatil fati'i lima ughliq dangane da salatil fati'i ilima ughliqa ila ila akhirih kenan sai ce fa innaha waradat min al-ghaibi yace haka ta zo daga Allah fa inna lallai ita salatul fati waradat min al-ghaibi ta zo ne daga Allah ala hadhihi al-kayfiyati akan wannan kaifiyar yanda ka gani haka ta zo wa ma warada min al-ghaibi abin kuma da ya gangaro ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne da aka kada ku ce babu assalamu ku ce akwai tawaya a'a tun da haka ya zo daga Allah to cikarsa tabbatacce ne Shi ne wa ma warada da minal ghaibi abin da ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne kharijun kuma mai fita ne anil qawa'idil ma'alumati kaji gabarin ƙa'idodi sanannu baka ka waccan ƙa'ida da kace tunda ai an ce aqqa qadarihi min haisul ma'ana jayinci ne saboda shi salatul fati haka ya zo daga Allah a wannan kaifiyar abinda ya zo daga Allah kuma cikarsa tabbatacce ne kharijun anil qawa'idil ma'alumati mai fita ne ga barin ƙa'idodi sanannu wannan ƙa'idar min aisul ma'ana kaza kaza kaza ya fita daga ita shi salatul fati sai ce laisat min ta'alifi mu'allifin ita ba ta daga wallafawar wani mawallafi ita salatul fati wara a hadha abin da ke bayan wannan yace na kaifiyatin waradat anu صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخالية من السلام وهي كيفية نبوية متعبد بها فلا التفات إلى ما يقوله الفقهاء والسلام yace abin da ke bayan wannan cewa kaifiya da ta zo daga manzon Allah wacce babu assalamu a ciki yace kaga wahiya kaifiyatun nabawiyyatun? ai kaifiya ce ta annabta haka ne kaifiya ce ta annabta tauƙifi ne kenan muta'abbadun biha ana bautar Allah ne da ita yanda take ba a sa wani abu sai ya ce falanti fata inda shehu tijjani ya ce babu waiwayawa lima ya hulfu ƙaha'u ga abin da malaman fiƙi suke faɗi wassalam kaga yanzu in ka waiwaya zuwa ga malaman malikiya ka saba wa shehu tijjani in ka waiwaya zuwa ga waɗansu malamai na shafi'iya sun ce kaza to kai baka ma san ɗariƙar shehu tijjani ba ne saboda wannan ƙa'idar babu salatul fati a cikinta wa ma warada min al-ghaibi kamalu sabitun kharijun anil al-qawa'id al-ma'lumati laysat min ta'alifin wa don haka falaltifata a nan ƙarshe lima ya ƙoruhul fuqaha'u ba a waiwayawa ga abin da malaman fiƙi suka faɗi game da salatul fati in baka gane ba shehu tijjani ya ƙara fito da ma'anar yace wa khasiyatu ne amma nan naga an ce wa khaliyatul fatihi lima ughliqa amma a wani wannan din wa khasiyatul fatihi lima ughliqa ne amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli shi lamarin salatul fati fa amrun ilahi al'amari ne na Allah fa la madkhala fihi lil uquli babu mashiga ga hankula cikinsa ba ka cewa tunda an ce akka kadari shi yasa tafi jahili la madkhala fihi lil uquli amrun ne ilahi haka ya zo daga Allah shi sa ma salatul fati a wancan ma'auni na malaman shafi'iyya rashin ma fahimta shehu tijjani ne don haka ita salatul fati amurin ne ilahi la madakhala fihi lil uquli babu mashiga ga an kula ciki sai ce falau qaddarta mi'ata alfi ummatin kullu ummatin mi'atu alfi qabilatin fi kulli qabilatin mi'atu alfi rajulin wa asha kullu wa'idin minhum mi'ata alfi amin يذكر كل منهم في كل يوم ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره وجمع ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق Ya yace fala taltafit li takdhibu mukaththibin wala li qadhi qadi'in fi'a fa innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha fa inna allaha subhanahu wa ta'ala fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala fadlan ni kharijan an da'iratil qiyasi wa yakfika qawluhu subhanahu wa ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta istidlali da wannan ayar anan ma wallahi su matallahi bai dace ga masanin shari'a ba wa yakhluqu ma la ta'lamuna chai wa yashra'u ma la ta'lamu wannan al'amuran duniya ne al'amuran duniya ne anan to dai kaga dai ba a sa salatul fati a wannan ma'aunin ba a sa shi shehu tijjani ne kuma ya faɗi haka ya zo daga Allah don haka a cike yake ba a kuma waiwayawa ga abin da malaman fiƙi suke faɗi da aka to sa ma salatul fatih a wannan ma'auni jahilci ne rashin sanin ɗariƙa ne rashin sanin maganar shehu tijjani ne ba daidai ba ne saɓa masa ne rashin gane shi ne sannan kuma dangantawa wa Nasiruddin albani wannan maganar idan malami ne ya faɗe ta sai a ce sharri yayi ha'inci yayi ya yayi idan kuma jahili ne ya faɗe ta sai a ce jahilci ne ba daidai ba ne wauta ne rashin fahimtar karatu ne amma shi farab ibrahim makari kai ba ka ce masa jahili ba amma dai a ce dai yanda yake wai ya kasa fahimtar zancen nasu albani gaskiya yanda yake malami za mu ce wannan akwai alamu na son zuciya gaskiya don ba yanda za a yi ka karanta gurin da muka buɗo ka ce wai dinar albani shi ya faɗi wannan magana wallahi babu duk yanda mutum ya kai ba yanda za a yi yasa wannan shine karatun da muke da shi wannan shine karatun da muke da shi zan buɗe layi abu biyu ne babu yawa abu biyu ne cewa nasiruddin albani ya ce ba salatin ibrahimiyya ne ya fi ba wallahi ba inda ya faɗi wannan babu kuma gurin da karatun yake gashi nan mun haska babu mai fahimtar karatu adina fahimin da zai faɗi abin da prof wallahi ya faɗi ko ɗan ibtida'iya zai faɗi ba ya karanta dai nan wajen ya fitar da wannan natijar babu babu inda Nasiruddin Al-Albani ya faɗi sa kuma Salatin fati a wannan ma'aunin rashin sanin shehu tijjani ne rashin karantar littafin ɗariƙa ne kuma saɓa wa shehu tijjani ne don Salatin fati ba a waiwayawa zuwa ga abin da malaman fiƙi suka faɗi a kanta ba a yi wannan shine karatu tsantsa masu zage-zage ku ta yi Allah iyafe muku amma wallahi sai mun nuna wa al'umma ba wanda zai karya ka'idar karatu mu zuba masa ido ba wanda zai zo da batansa ya jingina wa malamanmu ya yi musu sharri mai shiru ba zai yiwu ba dole mu fito mu nuna wa al'umma salatul fati ku ji tsoron Allah ku faɗi abin da malaman suka faɗi a kai ko da ba za a yadda ba sun ce zancen Allah ce zancen Allah ne sharaɗin ma ka samu lada a kan salatul fati sai ka ƙudurce daga zancen Allah take wallahi haka suka ce sai ka ƙudurce ka sa ka yadda daga zancen Allah take ita salatul fati sharaɗin ma ka samu wannan falalar da ake faɗi shi yasa kawai in ka ji ana yi baka yarda daga zancen Allah take ba wannan falalar wallahi suka ce ba ka da shi ku fito ku faɗi iya aƙida ku daina cakuɗa zantukan malumanmu don ku gamsar da wa'insu ku daina sharri ga malumanmu don a yarda da ku ku daina canja wa malumanmu abin da suka faɗi don kawai ku ba da wujja kan abin da kuke kai ku daina yi ka faɗi ya dalilin ka wanda zai yadda da kai ya yadda da kai wanda ba zai yadda da kai ba ya ban ma kayakka amma kada ka je ka ɗauko zancen malamin mu ka murna, ka je ka ƙaƙaba masa abin da yake aƙidar ka ne ba aƙidarsa ba ka ce ya ce bai ce ba ya faɗi ka canja ga yanda ya ce ka ce ga yanda ya ce mu kuma nan ba za mu kyale ba za mu haska wa al'umma yasa dai wannan magana babu ita babu inda Nasiruddin al-Albani yace ba salatul ibrahimiya ne yafi ba ba inda ya faɗi ba inda ya faɗi wannan magana prof ne ya kirkiro ta ya jingina masa kuma wannan abu da prof ya yi ya sa jahilansa sun ɗimauce ya sa jahilansa suna bayyana jahilcinsu game da wannan magana tasa ɗaya daga cikin su dai ya zo gabana na biya masa shi ya janye kuma wallahi a gaban prof yake a gabansa yake wannan da kuka ji muryarsa ya zo gabana ya maimaita abin da ya ji prof ya faɗi da na tisa shi a gaba sai da ya janye kunji to wallahi da prof din ne zai zo wallahi sai ya janye wannan magana wallahi in dai da karatu za a yi magana wallahi sai ya janye ta haka duk wanda zai zo yanzu ma in dai da karatu za a yi magana sai dai inda zage-zage ni ban iya zagi ba sai dai inda rashin tarbiyya ni ina da tarbiyya sai dai inda cin mutunci ni ban iya cin mutunci ba sai dai inda hauragiya ni ba ɗan hauragiya ba ne in dai da karatu ne duk wanda ya zo gabana wallahi sai ya janye ta wallahi ba haka take ba sharri prof yayi kalmar da zaka bashi kenan ma wanda kai ka yi masa insafi ka karrama shi sharri ya yi shi ne kawai amma akwai kalmar ha'inci akwai kalmar ƙarya akwai kalmar kaza akwai kalmar yaudara akwai kalmar kaza da kaza amma ba shi a sharri ya yi ta ɗan fi a harshe yasa wannan shine abin da yake akwai wannan maganar ta ɗimautar da jahilansa suna ta maimaitawa suna Nasiruddin Albani ya faɗi kuma ba inda ya faɗi kuma shi ya ce ya ce kuma mun zo mun buɗe wajen kowa ya gani kowa ya gani kowa ya gani ba inda ya faɗi akwai wanda salatin da ya fi na eh, salatin ibrahimiyya ma'ana malam haka ka faɗi ko a ko da ne ban shi da kyau da Allah so an maimaita wurin to masha Allah zan maimaita a kashe na'am yawa a watan ba na faɗa bane na nakalci maganan bin ba afwan Nasiruddin al-Albani ne yake cewa idan ana maganan ma'ana wata an ce ma'ana girman girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da yafi girmama salatin da yafi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul taji taji wancan ɗalibinsa dai ya janye shi ma da zai zo da zai janye ko ba zai taɓa cewa kuskure ba muna nan da ya akwai. amma menene fa'idan kawo wannan magana. ai ya faɗi a ƙarshe annan sai ce wal mas'alatu mashhuratun fi kutubul fiqi sai ce wal ghardu minha kaga ya faɗi fa'idar kawo ah. shine anna kulla man zakara hadhihi al mas'alata min al fuqaha'i qatibatan lam yaqa fi kalami ahad minhum sayyidina kaga fa'ida ta kawo wannan ya sarraha Allah dai sa. Kaga yana magana akan lafazin sayyidina to eh to kaga kenan ba ma akan abin da kai zato bane kenan yake yin ai magana akai ma yana faraddi ne ga masu kawo hadisin lafazin sahihu <laughs> to amma shi amma ba aka kai cewa kai da fa shi cewa kai shek Nasiruddin Albani ya ce ba salatul Ibrahimiyya ne ayyabu ba abin da aikace kenan da abin da aikace kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na dai to a wallahi alhamdulillah abin da aikace kenan da kudan yaƙuri da Allah eh masu kiran nan da Allah ku daina kira sai mun sa shi inda wannan ɗalibin na gaban sa yake janyewa muke so shine ai na tabbatar ma ba eh ga masu kawo hadisin lafazin kai amma shi amma ban assalamu alaikum Sheikh! za mu gama sawa da Allah sai mu fara ɗauka afuwan a daina kira za a fa cewa kai Sheikh na abin da aikace kenan za abin da aikace kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na jani a wallahi alhamdulillah Sheikh. alhamdulillah wa ya sa masa kalmar malamin sa Prof Ibrahim Makari to haka naji an ce wani jahili shi ma ya je ya ƙara maimaita ta amma wa ya sa musu wannan magana Prof Ibrahim Makari kuma tsohon nan da ya ritsa koza ya ringe masa tambayoyi shine ya je ya ritsa Prof Ibrahim Makari saboda Prof lokacin da yake wannan magana a gane ne shi ma da ya ji wuta sai wa Nasiruddin Albani sharri wai ya ce wai shi ya faɗi kuma ba inda Nasiruddin Albani ya faɗi wannan abu ai mun nuna muku wajen kun gani ai ai karatu babu ƙarya babu dabu yasa zancen kenan Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane wannan shine kai abin da zamu ce zan sa number waya eh, zan sa number waya shikenan kawai shi yasa sa ma salatul fati a wannan abin ma sa salatul fati a wannan abin ma rashin gane shi tijjani ne sa shi kawai ka sa shi a wannan ma'aunin ba a sawa haka shi tijjani ya faɗi mun nuna wajen falalti fata lima ya ƙoluhul fuqaha'u ba a waiwayawa gazance na malaman fiƙihu kan lamarin salatul fati waccan magana na cewa min haisul ma'ana da kuma min haisun naqal wannan magana ce ta fuqaha'u kyau tijjani yana fannin tifati ma ya quluhu fuqaha'u akan lamarin salatul fati saboda amurin ne ilahi shi la madkhala fihi lil uquli in ka ji wani ya zo yana ai saboda an ce haƙƙa yi shi yasa ya fi kowane salati ba inda aka rubuta haka cikin duk littattafan ɗariƙa kuma tantirin jahili ne zai faɗa haka saboda ba a sa salatul fati a wannan ma'aunin shi amrun ne ilahi haka za da min al-ghaibi wa ma warada min al-ghaibi kuma kamaluhu sabitun kharijun na al-qawaid al-ma'lumati haka shehu tijjani ya faɗi laysat min ta'alifi mu'allifin haka shehu tijjani ya faɗi mun karanto Allah ishirye ku ku illa ma ɗariƙan ma ba ku ba ɗariƙan ma littattafan na kuma ba ku su ba kawai carbuna aka ba ku Allah ya samu dace akwai wanda ya kira za mu ɗauke shi akwai wanda ya kira za mu ɗauke shi ga wani nan za mu kiransa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane gashi nan mun sa wannan mun sa nan ba gashi nan mun sa nan kira Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane wa alaikum salam wa rahmatullah malaminu muna ji a gida alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wannan ishi ake yi wajen waya wa kai mutane akan abin da ya shafi karya da munafinci da ha'inci na wasu malamai dan a wayar da kan mutane bisa dalili da hujja Allah ya saka da alkhairi abin da nake son faɗa daidai wannan bigire wai mu ɗauka min babu taslimi min babu taslimi cewa albani ya faɗa ka mu ɗauka to idan ya faɗa ka sai me ba a bautar da mu da bin albani ba ba babu wanda ya bautar da mu da bin albani mun bi na manzon Allah mun bi salatin da aka ce aka je a bakin manzon Allah shi kowane salati balala a duk duniyar nan ko albaniya faɗa aka ɗauka haka ba mu ɗauki nashi mun bar masa kayansa me yasa kullum suke kokari sai sun yi ha'inci ne ko a ce wai su ga su ne masa yawan manzon Allah ga abin da aka ce a bakin manzon Allah ba za ka ce kai tsaye ba za ka ce shi falala sai a bakin da aka ce a bakin wani kato ba ya zo shi ya zo shi bayan shekara ɗaya da dubu ɗaya ɗari da hamsin da zuwa manzon Allah kai Allah fa wani mutane wani zo zuciya suke yi ne kawai a ɗauka min babu taslimi albaniya faɗa ka to sai me mun dauki na manzo Allah na manzo Allah shi fadala wanda aka ji a bakin manzo Allah ba ba san bakin wanda aka ji a bakin wani katu sai me to mun yi laifi amma kullum mutane saboda ha'inci da tuta ya ci murkwar maganganun mutane don su cimma wani burinsu a ɗauka ma albani da ka to shi yake ba dalilin cewa salatin da tijani zo shi ya fi na manzo Allah tsakani da Allah su amsa na tambayan a ɗauka albani ya faɗa ka yin zuwa da talatin fati ta bi na manzan Allah Ko da mutane da mahayinta ne ba sa tsoron Allah wallahi ba sa tsoron Allah Allah shi Allah ya saka alkhairi malam na Allah ya saka amin da zakumullahu khaira shi yasa dai gashi nan buɗe layi ga layi nan gashi nan buɗe layi eh, da Allah ku sa mana number kira mai 88 ɗin nan Eh, ga ba kira nan, mun sa nan ba kira akwai wayanda kuma ba sa kira amma suna turo min da zagi Allah ya shirye ku eh akwai wanda ba sa kira amma na ga suna turo min da zagi Allah ya shirye ku wayanda suke da namba ta Allah ya fi muku eh wallahi ina ganin su suna turo min da zagi Oldman yanzu kawai banda zage-zage ba abin da yake turo min da shi. Wallah banda zage-zage ba abin da yake turo min. Allah shirye ku, mu dai ba za mu daina ba. Allah in kuna so mu ba ku ku ku kyale mutane akan hanyar manzon Allah. Ku kyale mutane da abin da manzon Allah ya kawo musu. In dai kuna so mu ba kuma ku yi magana cikin ilimi da ƙa'idodi na karatu banda ha'inci banda rufa-rufa eh, banda diddike eh, cikin karatu ku tabbatar da abin da yake na gaskiya banda sharri ga wa'yansu malama banda juya abubuwa in dai kuna so mu bakku shine abin da yake akwai Allah ya sa mu dace in ba za ku kira ba zan tashi lokacin sallah ma yayi idan ba mai kira zan tashi mutane 240 yanzu da biyu 242 kola ɗaya to ga wani nan yayi kira assalamu alaikum to ga wani nan assalamu alaikum to ina ganin dan uwa kana da matsalar network amma da in kirawo ka da kaina ne eh da in kira ka da kaina in ji assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am an karan kallon lafiya na'am ya gida ya alamu ya ayyuka ya na'am alhamdulillah wace ah, na kaman kana la program sani ba ko ka sauka ko kana kan yi a ah, ban sauka ba ina kai ina kai kuwa ok ok masha Allah masha Allah to alhamdulillah ni na kira da mazan dan da da zuwa ke kan al'amura da suka shafi wannan karatu da kai ne yau sannan kuma ɗayan kwan bai shafi ne yau ba ok to gaskiya na yau za mu yi magana a kai afuwar ok to ba matsala na gode amin amin ah, shukran ai akan ne za mu yi magana dan uwa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam rabiu an wani lafiya lafiya alhamdulillah wallahi malam ya kokari ya iyali to alhamdulillah malam rabiu to masha Allah malam sannu sannu ku da kokari fa to sannu dai alama eh Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin kuma Allah ya saka muku Allah Allah Allah ya kara muku ikhlasi malam Allah ya Allah ya sa ku dore akan wannan hanya amin amin amin Allah ya raba mu da zalla Amin amin wato malam tun lokacin da na ji wannan tsoho wannan da ya ya kamo koza na'am bilalazi na ji lalle wannan dattijo ya yi da kyau ko eh. dattijo na a irin tsofaffin yan tijjaniya nan ne wala ya ma faɗi ya faɗa haka da kansa yawwa to kaga kaga shi kakan koza ne a tijjaniyar ma amma dan tsabar rashin kunyar koza da rashin mutunci ka san har ya fara mishi rashin kunya fa billahi ne ya fara mishi rashin kunya hmm. wai wai ne tambayar ta yi yawa wai wai tsoho kaza kaza tsoho me me me Hmm. kuma ka duba rashin mutunci wai ana hausa ba wai sai sai shigo da larabci shi yake tsohon baitin larabci sai da hmm. tsohon ya lallasa shi tukuna dattijo ya lallasa shi sai ya komo kan hankali shi to ashe ya ashe ya riga ya da dogon shi ma a can mai gidan na shi shi prop hmm. gaskiya ne shi kuma prop wato shi dole dole wai sai sun yi ma ahli suna karya kafin bidiyan su ta karbu kenan dole to gaskiya akwai alama eh? to ya za a yi dole sai da karya wai wai addinin mutum zai je karbo ya za a yi haka ko krista ba sa yin wannan abu da karya da sharri da kage to wallahi inda za su yi mu kuma ba za mu gaji da bayyanawa ba shine abin da muka sani in dai za ba za mu gaji da bayyana al'umma gaskiya ba mu kuma yanzu malam maganganu guda nawa nawa ibn ibn taymiya suke da suke faɗa kuke ake cewa ba yadda da su ba ake bar musu kayan su Allah ya sa mu dace ya za su yi sai sun fi bayan sai sun makale sai sun taɓa waɗannan malaman kafin su tabbatar da aƙidar su ta ji ba wai wai yanzu wani ya lakanto maganar wai maganar shi albani ne bai lakanto maganar manzon Allah ba bai lakanto maganar wani sahabi ba saboda ya tabbatar da da ita wannan a wannan wannan salatul fati duk salatul fati ake ba to shi salatul fati din ma an shehu jani ya hana sa ta a wannan ma'auni ma bai sa ta wannan ya ma hana ma a sa gashi kuma mun karanto to kaji Allah ya shirye su Allah ya sa ku gane ah, amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa kana wannan akwai wanda suka yi kikirawo. wanda duk wanda na ga kiransa zan ƙara kiransa ni da kaina to sai wannan ga wani nan ga wani ya yi kira daga saudiya ne ina gani assalamu alaikum wa alaikum salam don wada muke magana na malam sani shu'aib barka da zuwa an wani lafiya alhamdulillah kuna gari ya kuke a kokari alhamdulillah Allah ka ta muku da alkhairi wannan aiki da ake amin kuma Allah ya saka muku amma karo da na je program gaskiya ne wannan magana ga gaskiya to a kullum suka tashi za su ba da hujja ya kan ɗauko ta magana da ba ya tabbace kuma su a tattalin zai don kuka yi karatu a ka idan ka kai karatun su ma kawai sai ka ji su kamar ba su fahimta ainihin rikuwar nasu ba a kullum haka in suka karatu ka fahimta idan wasa zo ka yana kusa sai ka ji wannan abu gaskiya ne Allah Allah ta kama musu alkhairi wannan bari da suke ubangiji Allah ta mizani ya rabbal alamin amin malam sani mun gode jazakumullahu Allah ta kara Allah ta ta lafiya yawa assalamu alaikum yanzu dai akwai lokaci akwai dama ga sifatu salatin nabi ga kuma jawahirul ma'ani duk azubi assalamu alaikum wa alaikum assalam akramakallahu barka da zuwa da wa muke magana eh, kana magana da Adamu ne daga Damaturu Yobe State. To Malam Adamu daga Damaturu Yobe, barka da zuwa. Ina shiru wallahi ban yi kira ba sai dai kawai ina bibiyan duk abin da ake yi. Allahu akbar malam Adamu Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya kara mana ikhlasi a cikin abubuwan da ake yi Allah ya mana haka. Allah ya rufa mana asiri gaskiya mutanen nan ana haska musu da yawa daga cikin su alhamdulillah suna fahimta malam. Eh mun burin mu kenan su fahimta. Wallahi to Allah ya sa su gane kuma Allah ya sa kuma wayanda ba su gane ba kuma Allah ya ganar da su Allah ya mana haka Allah ya sa amin amin na gode malam sosai a gaida min da su malam kaki su kwana biyu ban ga malam Anas ba amma ɗazu ko jiya ne na gan shi to Allah ya saka da alkhairi malam Anas Allah ya sani Malam Adamu ka dan fara samun matsalar network to ina ganin fa zan tashi fa yan ɗariƙa zan tashi assalamu alaikum ɗaliban prof ibrahim magar zan tashi assalamu alaikum wa alaikum salam wa barka da an wani lafiya alhamdulillah ya wajen ya aiki to alhamdulillah Allah na bugo ne ina muku to mu ma mu ne ma fatan alkhairi Allah ya taimake ku amin amin amin kuma Allah ya taimake ku malamai da karfin gwiwa da manya-manyan malamai Allah ya kawo su wanda za su karfafa muku gwiwa irin ku da su zainatul al'ilmu zainatul fata da duk sauran su man bashir duka Allah ya taimake ku Allah ya karfafa ku amin amin amin Allah ya muku wallahi muna bukatan Allah ya karfafa Najeriya nan da duk ma kasashen Afirka da irin ku sai dai kashi muna samun nakaso daga wajen wasu malaman mu sai dai Allah ya karkato da zuciyar su gane abin da suke ba daidai bane ba amin wannan shine wannan shine amin Allah ya kare Allah ya kare ku kuma da kariyarsa Allah ya kare ku da lokacin da eh akwai wani wanda yake kira daga can eh akwai wani wanda yake ta kira daga nan ba a kira illa sa nan ba kenan da Allah ku ta maimaita number mai 88 la ya kowa su zo ba in dai mun ba su karatu shikenan mabiyansu sun gane mu ai ba lallai wai sai ka zo ba eh akwai masu cewa wai mu daina saboda ba sa zuwa ina ruwan mu da su assalamu alaikum wa alaikum salam na'am dan uwa barka dai da wa muke magana ya gida kana magana da Dr. Kamal daga Libya to ina jin kamar akarama kalla ina muku fatan alkhairi amin bisa wannan kokari da kuke yi ubangiji Allah ya zada ku Allah ya zada ku amin amin Allah ya kare ku Allah ya kare ku Allah ya kare ku da ainihin tonawa wanda ba sa kaunan musulunci asiri wannan abin da kuke ya ide da Allah ya kare ku da sharrin dukkanin masu sharri Allah ya kare ku jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan na bukatu to ma mana amsa salam za yawa nan khairan to ina ganin zan tashi zan tashi zan je in sallah zan tashi akwai wani wanda yake kira tsayin dauke shi zan gaya masa ya daina kira ta can eh. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa ba a kira ta wannan lambar Allah kai afuwa ban ga lambar ma na nema ne ban gani ba to ba a kira dai ta wannan ko dai da wani zubin to a kira ni mana a yanzu da wannan da wannan yanzu ake wacce ne kiran ka yanzu haka da ita ake kira kadai to mu tafi ne eh ana jin ka muna jin ka diga kamaru ne to barka da zuwa madalla madalla wani mu ma mahaukatan ne sai Allah ya shirye mu eh mu ma mahaukatan ne da maganin da kake bayarwa sai Allah ya shirya da mu Allahu akbar Allahu akbar Allah sarki dan eh. uwa na ji daɗi wallahi wallahi to Allah ya shirya da mu amin amin to abinda muke son tambaya muna so a ƙara haskata mana akan lamarin salatul fati din da muka yi bayani eh kuma akan al'amarin ne wannan ya karbi sako daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi shehu tijjani kenan insha Allah za a ƙara haskakawa don Allah haskata mana to yanzu kam shi ka sahabi ne ko shi mene <laughs> eh, lalle gaskiya ka samu magani <laughs> eh tunda kaga su ba sa bari mabiyansu su ringa wannan tunanin eh amma in dai kaji mutum yana wannan tunanin tabbas ya sha magani da yawa kuma akwai sabon da sun ruwaito tabi'ai sun ruwaito in ba su jingina sun ce ka duba tabi'i ba in yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karba tabi'i ba eh eh hadisi ne mursal to balle wannan aka ce min ma jiya jiya ne aka ce ma yayi yayi yayi yayi da Mahmud Gumi yayi yayi abin nan da Mahmud Gumi to Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su mu ga wani yana kira insha Allah za a sake askakawa a haskata a haskata yanzu ba muna club mun kunna muna ganin ku muna club mun kunna muna ganin to da za ku na Allah ya shirye da mu a to alhamdulillah eh, haukan ya gare <laughs> to insha Allah amin kun ga shi yasa ake haskawa shi yasa ake haskawa ga wani yayi kira akwai wa'insu sun ki kirawo ga wani yayi kira amma yana wani waya da ka yan uwa dai yanzu zan tashi yanzu yanzu zan tashi yanzu zan tashi insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da muke magana Kana magana da Sani Adamu daga birnin Kudu Jigawa State. To Malam Sani Adamu muna jin ka. Malam Alkanawi likitan mahaukata. Eh haka aka ce ina ba su magani suna zagi na. Haka aka ce. Eh, Allah Allah ya kara ma ikilasi. Amin kai ma Allah ya kara ma. Allah ya bamu abubuwan da kuke Allah ya saka da alkhairi amin kawai ni wallahi na bugu kai ma fata alkhairi wallahi ni ma na yi ma fata alkhairi dan uwa Allah ya saka da alkhairi muna godiya da irin abubuwan da kuke Allah ya saka da alkhairi dan Allah ya ci gaba da yi kar a gaji insha Allah Allah kada ya bamu magaji assalamu alaikum saura mutum assalamu alaikum wa alaikum salam dan wada muke magana a wannan guda. Malam Alkadawi warkanka dai Malam Sami ne daga Libya. malam saminu daga libya muna jin ka dan uwa yawa na kira ne saboda na yi fatan alkhairi Allah ta'ala ya kare karfa muku gwiwa kan abin da kuke yi amin amin kuma Allah ya karfafa muku jazakumullahu khairan nagode yawa insha Allah na'am assalamu alaikum rahmatullah. malam saminu daga libya assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan wa da muke magana kuna magana da mubarak daga sokoto insha Allah malam mubarak daga sokoto muna jin ka Allah harkar ya ce Allah ya saka alkhairi ni ban ji ban saurari yanzu na yanzu na hau kawai na gane ga har ana ga an gama mutane suna kira ban saurari program ba dai amma dai bari mu kira mai fata alkhairi to jazakumullahu khairan mun gode mun gode jazakumullahu khairan akwai mutum ɗaya kai ne na ƙarshe wannan daga kai insha Allah zan tashi kuma jazakumullahu khairan Allah ya karɓa mana gaba ɗaya yi mana jagora Allah ya datar da mu Allah ka ganar da wanda bai gane ba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am dan wada muke magana kana magana da Umar Muktar daga Funtuwa jihar Katsina Malam Umar Muktar daga Funtuwa jihar Katsina muna jin ka yawwa ma ina gaida malam da fatan malam ya wuni lafiya ni ma ina amsawa da fatan kai ma ka wuni lafiya yawa na ji program din mala ai wayannan mutanen wallahi ba za su iya kira ba to gaskiya akwai alamun haka to amma me yasa a fahimta ka ba su iya kira ba kuma suna bin suna bin program nan a fahimta ta yadda ba su iya kira ba na'am saboda ba su da gaskiya da za su iya kare kansu gaskiya ne ni ma na yadda ni ma na yadda da haka haka yake to amma suna tsoro ka duba wannan dattijan da suka yi waya da prof yana gaya mai yana gaya mai gaskiya amma shi kokari yake yana karkacewa yana nokewa ya kwana ya kwana ya kwana duk wanda ya ji duk wani mai ilimi da ya ji wannan muhawarar wallahi sai ya tantance mai da gaskiya ciki hmm. in dai kana da ilimi gaskiya ne to Allah ya sa mu dacewa amin amin jazakumullahu khair suna ji amma wallahi gaskiya ce ba su ya bi taurin kai ne da su eh Allah ya sa su gani jazakumullahu khair to ina ganin shi ne wannan na ƙarshe a gurguje yan uwa a nan akwai account number na ginin markazin tauhid gashi nan daga ƙasa za ku gan shi an yi point ɗinsa gashi nan 0032184451 suna rabi'u uh, sani unity bank rabi'u sani unity bank na taimakon ginin markazin tauhid Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya jagora Allah ya taimake ku ya taimake mu gaba daya waɗanda ba su gane ba Allah ka ganar da su a gurguje kamar yadda ɗan uwa ya buƙaci cewa a sake nuna wajen ya kamata a nuna wa jama'a ya kasance abu na ƙarshe kamar yadda yan uwa na yi bayani na ce wannan abu da prof ibrahim makari ya faɗi cewa nasiruddin albani ya ce wai ta ɓangaren ma'ana ba salatin ibrahimiyya ne ya fi ba wallahi ba inda ya faɗi wannan magana ba shi ya faɗe ta ba wannan magana da prof ya yi ila ka iya cewa sharri ga nasiruddin albani shi ya rikita jahilansa suke ta maimaita ta wanda ɗaya ya zo gabana kun gani ya ɗauko littafin na ɗauko littafin ya janye haka da prop ɗin zai zo gabana wala shi ma zai janye ta saboda karatu baya tabbatar da ita haka waɗansu jahilin suna ta maimaitawa ba a gabana ba nasiruddin albani bai ce wai ta ɓangaren ma'ana ba salatin ibrahimiyya ne ya fi ba wallahi bai faɗi wannan magana ba kuma wannan magana ga ta cikin littafi zan ƙara haskawa na nuna kowa ya ga wajen wannan abin prof ya karanto ya ce nasiruddin albani ya ce kuma wallahi bai ce ba gashi zan haskaka in ƙara nuna muku ga littafin a hannuna kun ga wannan littafin gashi shine aslu na littafin sifatu salatin nabi gashi wannan shine asalin littafin ma cikin juzi'i na uku juz'i na uku gashi shafi na 941 ga inda magana take yace wa qad yace wa qad zakara shafi'iyatu anna rajulan law halafa la yusalliyanna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdal as-salati فطريق البر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كل ما ذكره an وسها عن ذكره الغافلون wa وقد zakarar shafi'iyyatu yace shafi'iya sun ambata da a ce wani mutum lallai zai rantse ya ce sai ya yi wa annabi salatin da ya fi kowane salati hanyar da zai biya kubutar da rantsuwarsa shine yi wannan salatin Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu zakiruna wasaha an zikrihi al-ghafilun sai ce wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace was-sawabu daidai allazi yanbaghi aljazmu bihi wanda ya kamata a yanke cewa lallai da yaqini yayi salati ga annabi an yuqala shine a ce Salli ala Muhammad محمد Ali Muhammad kama كما ala Ibrahim Al-Hadis zuwa ƙarshen hadisi. wannan shine salatin da zai yi sai ya ce wa qad ta'aqqabahu jama'atun min al-muta'akhirina jama'a daga baya na baya baya sun bibi wannan zancen ta imamun nawawi shine wa sawabu alladhi yanbaghi al-jazmu bihi an yuqala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wanda yace shi da yaqini shine kayi wa annabi salatul ibrahimiya shine kayi salati me suka ce su kuma sai suka ce bi annahu laysa fil kayfiyatayn al babu a cikin kaifiyoyin guda biyu wacce da salatul ibrahimiya da wannan kullama da karawar zakiruna din babu a cikinsu ma ya dullu abin da ke nuni ala tubutul afdaliyati fihi ma min haisun naqal ta ɓangaren naƙali babu abin da ke nuni akan tabbatuwar fifiko cikinsu cewa wannan ya fi wannan min haisun naqal. sai suka ce wa amma min haisul ma'ana amma ta ɓangaren ma'ana suka ce fal afdaliyatu zahiratun fil awwal fifikon ƙarare yake a fili cikin na farko wani salati ne na farko gashi nan shine Allahumma salli ala Muhammad kullama dhakaru dhakiruna wasa an dhikri al da haka kaga suwaye suka faɗi jama'atu min al-mutaakhirin ne babu inda Nasiruddin al-Albani ya faɗi wannan maganar kuma dalilin kawo wannan ma mas'alar gashi shine yace wal mas'alatu mashuratun fi kutubil fiqh yace mas'alar ya ce cikin littattafan fiqh sai ce wal ghardu minha mun fama da kawo wannan mas'alar nan shine anna kulla man zakara hadhihi al mas'alata min al fuqaha qatibatan lalle duk wanda ya ambaci wannan mas'ala daga cikin malaman fiqh kakab lam yaqa fi kalami ahadin minhu sayyiduna kunji lafazin sayyidina bai zo ba cikin zancen ɗayan su kakaf walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan da wannan daɗin na sayyidina ya kasance abun so ma khafiyata alaihim kullihim ata aghfaluha yace da bai uya gare su ba shi wannan daɗin na sayyidina ɗin kakab hasraf kana gabarinta sai yace wal khairu kulluhu alkhairi kakaf fil ittiba'i wallahu a'lam yana cikin bin abin da ya zo daga manzan Allah shi yasa jama'atu al mutaakhirin ne suka ce laysa fil kayfiyati al madhkuratayn ma yadullu ala subut al afdaliyati minhu ma min فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية زائرة في الأول با عند ناصر الدين الألباني يفعل wannan magana daidai nan gaɓar zan yi raddi ga shi maɗatai. wannan dai littafin Nasiruddin al-Albani ne yayi ƙarya wa Nasiruddin al-Albani ya ce wai bai yadda a ce wa manzon Allah sayyiduna ba ƙarya yi masa ƙarya yake yi cikin wannan dai littafi juzi'i na uku na aslu na sifatu salatin nabi juz'i dai na uku in ka duba cikin shafi na 942 gashi Nasiruddin Al-Albani na magana nan gashi yace wallazi na ataqiduhu yace da muke kudurcewa wana Laha bihi muke yi wa Allah addini da shi wa Allah ta'ala bihi muke wa Allah addini da shi shine anna nabiyana muhammadan lalle annabu mu muhammad sallallahu alaihi huwa sayyiduna shine shugabanmu inji nasiruddin al-albani yace bal huwa sayyidu kulli adamiyyin bari dai shine shugaban dukkanin wani dan adam sha'a am aba me shi ya so ko yaƙi yace kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗi yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in yace rawahu muslim gashi yace wallazina ataqiduhu gashi Asulu ne na sifatu salatin nabi juz'i na uku shafi na ɗari tara da da arba'in biyu gashi ya ce wallazi na a taƙiduhu abin da muke ƙudurcewa mu 'yan izala mu 'yan wahabiyawa wana dinullah ta'ala bihi muke wa Allah addini da shi kuma shine anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallama lallai annabu annabi muhammad huwa sayiduna. shi shugabanmu ne bal huwa sayyidu kulli adamiyin bari dai shi shugaban dukkanin wani ɗan adam ne sha'a am aba mai shi ya so ko ya ƙi sai ya ce kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban dukkanin wani ɗan adam yawmal qiyama ranar alkiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr ni ne farkon wanda kabari zai kece masa wa awwal shafi'in wa awwal ga shi rawahu muslim ga abin da Nasiruddin Albani ya ce shine aqidarsa amma madatai saboda sharri da ƙarya da ha'inci kace wai bai yadda manzon Allah shine sayyidu ba bai yadda manzon Allah shine afdalul khalqi ba alal itlaqi ka canja masa magana lokacin da yake wa wannan buti raddi yace saboda wannan aƙida ne sai an samu hadisi mutawatiri ƙafa'iyu subuti, ƙafa'iyu dalala ka canja masa magana saboda shi ɗan anafiya ne yake masa raddi kai ha'inci kai zalunci to ga abin da yake faɗi cewa manzon Allah shugaban duk wani ɗan adam ne ya so ko yaƙi maha'inta masharranta ku jahilci ku sharri ku ha'inci to ga abin da yake faɗi cikin sifatu salatin nabi wannan karatun da na baka kenan sannan mu koma abu na ƙarshe gashi sa salatul fati a mizani ma na waccan magana ta malaman shafi'iya jahilci ne a ɗariƙance rashin magana. me shehu tijjani ya faɗi ne kan salatul fati ga cikin jawahirul ma'ani gashi ga jawahirul ma'ani wanda ba shi da hamish na kitabun rima juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas shehu tijjani an masa tambaya dangane da salatul fati babu assalamu na kasu ne ko kaka ake masa tambaya ga abin da ya ce ba a sa salatul fati a ma'auni ko a ƙa'idodi ko kuma zancen malaman fiƙihu, shi yasa wancan cewa min aisul ma'ana in ka duba ai ma'anar abin da aka faɗi cikin wancan salati da wannan wannan zai fi to banda salatul fati yace wa sa'altu wa radiyallahu anhu na tambayi shehu tijjani inda shek aliyu harazim an salatul fati ilima ughliqa dangane da salatul fati ilima ughliqa li annaha khaliyatun anis salami saboda babu assalamu a ciki li'amrin aujabahu fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli sai ya amsa shehu tijjani yace wa amma su'alukum amma tambayar ku an salatul fatihi lima ughliqa ilaika ila akhirih kenan amma tambayar ku game da salatul fatihi fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati yace haka tazo daga Allah babu wannan assalamu wa ma warada min al-ghaibi abinda kuma yazo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne kharijun anil qawaid al ma'lumati ya fita daga dukkanin wani ka'ida da aka sani sananne cewa tunda ai an ci haƙa qadarihi tunda ai ma'anar abin da aka faɗi duk salatul fati ya fita daga wannan laysat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi sai ce wa ra'a hadha anna kayfiyatin waradat anhu sallallahu fi salatil khaliyati min as-salami yace wa hiya kaifiyatun nabawiyatu kaifiya ce ta annabta duk wanda ya gangaro daga manzon Allah babu assalamu haka ta zo tauqifi ne muta'abbadun biha haka ake bautar Allah da ita ba a canjawa sai yace falatti fata babu waiwaye lima yaquluhu al-fuqaha'u wassalam ga abinda malaman fiƙu suke faɗi da haka wannan wa da kare shafi'iyyatu din nan malaman fiƙu ne ba a waiwayawa a sa salatul fati a ciki jahili da bai gane ma ɗariƙar tasa ba ita salatul fati haka ta zo daga Allah kuma ga bayanin yadda ta zo daga Allah ɗin nan gashi cikin jawahirul ma'ani ثم قال الشيخ رضي الله عنه وأخبرني صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن من تأليف بكري cewa wai manzo Allah ya ga shehu tijjani bata kasance daga wallafawa sayyidul bakari ba ita salatul fati shine annaha lam takun min ta'alifil bakari bata kasance daga wallafawar sayyidul bakari ba ai salatul fati lima uglika ila ila akhirih yaya aka ya same ta shehu tijani na sai dai sai cewa shi sayyidul bakari tawajjaha ila Allah ai ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsayi an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wai ya bashi kyautar wani salati wa manzon Allah na manzon Allah bai ishe shi ba kenan wacce wannan salatin fiya sawabu jami'i salawat a cikin wannan salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na dukkanin salatai wa sirru jami'i salawat akwai sirruka na dukkanin wani salatai wacce Allah zai bashi din wa qala talabuhu muddatan neman sa yayi tsawo wani lokaci summa ajaba wata wai sannan Allah ya amsa addu'arsa fa atawul malaku wai sai mala'ika ya zo wa sayyidul bakari bi adhihi salati da wannan salatin makatubatan fi sa'ifatin minan nuri an rubuta ta cikin takarda haske haka ta zo daga Allah ba shi ya wallafa ta ba sayyidul bakari shine nan inda yake cewa fa ha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati gashi haka ta zo daga Allah akan wannan kaifiyar haka ta zo shi yasa sa ta ma anan gashi ma ya kara cewa wa khasiyatu ne nan amma na ga an ce khaliyatu amma wa khasiyatu fatih lima ugulika a wani nuskha kenan Amurin ilahi al'amari ne na Allah la madkhala fihi lil uquli jahili babu mushiga ga hankali a ce dan an ce haka qadari ta fa a amurin ne ilahi haka yazo daga Allah kamaluhu sabitun kuma kharijun kuma anil qawaid al ma'lumati ai wannan shine to sa salatul fatima a mizani na malaman fiqh jahilci ne a ɗarikance. Allah ya shirye ku ya sa ku gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh